Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba, shi daga watan Mayun shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran duniya. A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci ya yi da za a sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar. Ko da hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki tana kama su. Ƙwararru a fannin kimiyya daga Burtaniya da Kenya sun gano wata ƙaramar ƙwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya wato masassarar cizon sauro. Dukkanin labaran duniya kenan gwamnatin jihar kano tare da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya who za ta fara aiwatar da wani tsarin gwajin cutar corona da za a bi gida-gida a sassan jihar. Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO a na tanaji kusan mutum uku da ɗari bakwai haka ah, Yayin da kuma ake ci gaba da ta baba kan rigakafin cutar coronavirus da ƙasar Madagascar take ikirarin ta hada a kwanan nan. hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun ce sun karbi wani rukuni na tallafin magungunan gargajiyar da kasar ta Madagascar ta aika mata matsayin tallafi. Don abin da an ka aiko eh, na rigakafi kama mutum dari shida aka yi a yi a rigakafi. Baya ga haka Murtala Faruk na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci ya yi da za a sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar. Ko da hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Jama'ar ƙasar mu gwarzaye ne abinda shugaban ya faɗawa manema labarai kenan a jihar Arizona. Ya ƙara da cewa ko lamarin zai shafi jama'a sosai eh amma dole ne mu buɗe harkokin tattalin arzikinmu. A yayin da ya kai ziyara a babban kamfanin sarrafa kayayyakin Honeywell da ke birnin Phoenix don jaddada mahimmancin sarrafa kayayyakin kariya daga annobar coronavirus masu tarin yawa. A wata hira da gidan talabijin ɗin ABC News ya yi da Trump, ya faɗi cewa za a samu ƙarin mace-mace. Ya kuma yi hasashen cewa annobar coronavirus za ta wuce ko da magani ko ba magani. An ba kamfanin na Honeywell kwangilar dala miliyan 27 da dubu ɗari hudu don sarrafa takunkumin rufe hanci da baki na N95 guda miliyan 38 da za a samar cikin wata shida. A halin da ake ciki, Amurka na da adadin mace-mace sama da dubu sittin da tara sanadiyar cutar coronavirus kusan fiye da kowace ƙasa. Ga kuma hasashen da ke cewa mutane fiye da dubu ɗari da talatin da hudu ne za su mutu daga nan zuwa farkon watan Agusta. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki tana kama su. Idan aka iya gano cutar da wuri, tabbas akwai magani kuma babu wata illa ta lokaci mai tsawo da cutar za ta yi. Abinda kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York Dr. Auxiris Barbot ta faɗawa manema labarai kenan game da cutar. Ko da yake idan ba a gano cutar da wuri ba, akwai da illa a tattare da ita, yawanci mai alaƙa da ciwon zuciya. Ma'aikatar lafiyar birnin a wani gargaɗi da ta fidda ta ce an kwantar da yara sha biyar masu shekaru daga biyu zuwa sha bakwai a asibiti a saboda kawasaki a cikin makonni biyu da suka gabata. Hudu daga cikinsu sun kamu da COVID-19 cutar da coronavirus ke janyowa. Wasu su sha ɗaya kuma gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar. amma shida daga cikinsu gwaji ya nuna cewa suna da ƙwayoyin halittar jikin bil'adama da suka yaƙi covid-19 abinda ke nufin a baya sun kamu da cutar biyar daga cikin yaran sun buƙaci na'urar taimakawa numfashi duka yaran su sha biyar sun tsira da rayukansu Ƙwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Kenya sun gano wata ƙaramar ƙwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya wato masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci. Binciken wanda aka wallafa a mujallar Nature Communications ya ce kwayar halartar ta kara sauran daga ɗaukar kwayar cutar malaria gaba ɗaya. Ana kiran kwayar halartar Microsporidia MB kuma a cikin cikin sauran da ke yankin tafkin victoria kasar kenya kwararru a fannin kimiyya suka gano ta kwararrun sun ba da rahoton cewa ba su ga wani sauro ko ɗaya da ke ɗauke da kwayar halartar a cikinsa da kuma yake ɗauke da kwayar malaria ba. gaida Maryam wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo ƙarashen labaran duniyar. da farko gwamnatin jihar kano tare da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya who sun yi tanadin ma'aikatan kiwon lafiya kimanin dubu hudu domin aiwatar da wani tsarin gwajin cutar corona da za a bi gida-gida kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daga kanan dr tijjani hussaini da ke zaman coordinator shirin yaƙi da cutar corona a jihar kano ya yi ƙarin haske dangane da wannan sabon tsari yanzu haka gwamnatin jihar kano da wso na ji kusan mutum dubu uku da ɗari bakwai haka domin a yi wannan aiki idan jami'an nan suka shiga gida idan suka kai tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus nan take za su dau samfur ko kuma ya abin yake. Za su dangana da ma'aikatanmu da suke wajajen da za mu ajiye su nan ma'aikatan su za su su ɗauki samfurin. Shi samfurin yana buƙatar dole sai mutum ya iya yadda shi ake ɗaukar samfurin kaka na mutum ya iya dauka Ko ba kowa ne ya yi ba sai wanda aka bashi wannan ko aka bashi wuri don ya ɗauki irin wannan samfurin. akan daina zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar kano ya sanar da warkewar mutane uku daga cikin kimanin ɗari 400 masu ɗauke da cutar a jihar kowanne irin magani aka yi amfani da shi wajen warkar da waɗannan mutane guda uku dr tijjani hussein ya ce da akwai um, maganin da ake faɗa kowa uh, da kuma wanda ba a faɗa maganin da ake bayarwa uh, da akwai abin da muke kira protocol wato jadawalin yadda ake ba da magani da kuma irin maganin da ake bayarwa ba na son na faɗa saboda kada masu sauraro kuma su dinga amfani da shi ba tare da ka'ida. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta bankaɗo da tsarin ɓoye kayayyakin masarufi da 'yan kasuwa ke yi lamarin da ya haifar da ƙarancin kayayyakin da kuma tsadarsu a kasuwanni. barista muhi magaji da ke zaman shugaban hukumar ya ce za su gurfanar da 'yan kasuwar da aka samu da wannan laifi a gaban kuliya an tsinci kai a halin annoba kuma annoban nan ta sa aka ce al'umma su zauna a gida amma abin ta kai mu a nan kano yadda mu ne cibiyar kasuwanci sai aka samu wasu marasa kishin 'yan kasuwa sai suke boye kayan masarufi da al'umma ya kamata a ce sun je kasuwa yau da ka a kano za ka je guri ma kana son ka sai abu babu shi ba wai ma tsadar farashin ba mutane da yawa sun zo sun ba mu shaida shi yasa kuma doka su dora mana nauyin da dole mu bi hanyoyin da ya kamata mu ga cewa mun samu musu maslaha in ka duba sashe na sha ɗaya na regulation na infectious diseases din da gwamnatin kano ta ranta bawa hannu laifi ne kai kayan masarufi barista muhi magaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria yanzu kuma ga maryam dauda ta dawo da ƙarshen labaran duniyar. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wasu Amurkawa biyu na daga cikin sojojin haya 'yan ta'adda da suka nemi kai wani farmaki da bai yi nasara ba a kasarsa a farkon makon nan. Ta tashar talabijin ɗin ƙasar Maduro ya nuna hoton fasfo ɗin mutanen da ya yi ikirarin cewa na Aaron Berry da Luka Denman ne. waɗanda ke cikin mutane sha uku da aka kama a wani farmaki da aka kai ranar lahadin da ta gabata wanda bai yi nasara ba Maduro ya zargi Barry da Denman da aiki tare da Jordan Goodrow, wani tsohon sojan Amurka wanda ke da wata cibiyar harkokin tsaro mai zaman kanta a Florida, wadda ake kira Silver Co. USA. Dukan Barry da Denman tsofaffin sojojin Amurka na musamman ne, waɗanda kuma ake kira Green Berets. Jami'an sojin Venezuela sun ce an kama maharan ne a lokacin da suka yi yunkurin su shiga birnin La Guaira ta jirgin ruwa daga makwabciyar kasar Colombia. An dai kashe mutane takwas a farmakin wanda bai yi nasara ba. A ranar Litinin ɗin da ta gabata an nuna hotunan wasu maza kwance a ƙasa da hannuwansu a ɗaure ta baya a talabijin ɗin Venezuela. A wani bidiyo da aka saki a kafofin sada zumunci, Godro ya amince cewa shine ya kitsa haram duk da haka shugaban amurka donald trump ya ce babu hannun amurka a wannan harin wanda bai yi nasara ba a kasar philippines kuma gwamnatin kasar ta ba babban kamfanin gidan talabijin ɗin kasar umarnin ya daina aiki abinda ya janyo zarge-zargen cewa an ɗauki matakin ne don kuntatawa kafafen yada labarai masu zaman kansu Hukumar kula da harkokin sadarwar kasar ta faɗi cewa ta ba gidan talabijin ɗin ABS-CBN core wanda ke yawan caccakar shugaba Rodrigo Duterte umarnin dakatar da shirye-shiryensa saboda lasisinsa na tsawon shekara 25 ya ƙare ranar 4 ga watan Mayu. Wannan umarnin na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke kokarin shawo kan annobar coronavirus kuma jama'a na ci gaba da dogara ga kamfanin yada labarai don sanar da su abubuwan da ke faruwa game da annobar. 'Yan majalisa da masu sa ido akan harkokin kafafen yada labarai su ma sun yi Allah wadai da umarnin. Wanda babban kamfanin ya ce yana da nan da kwanaki goma ya mai da martani. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yayin da ake ci gaba da ta daga kafin cutar coronavirus da kasar madagascar take ikirarin ta hada a kwanan nan wanda kasashe a nahiyar afirka da dama suka nuna sha'awar yin amfani da shi hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar. sun ce sun karbi wani rukuni na magungunan gargajiyar da kasar ta madagascar ta aika mata a matsayin tallafi daga yamai ga rahoton da suleiman muni barma ya aiko mana da yake karbar wannan tallafi mataimakin ministan kiwon lafiyar al'umma anar ismail ya bayyana cewa yawan maganin da ya shigo hannu a halin yanzu zai ba da damar kula da mutane akalla 900 magunguna da an ka aiko ma kasanmu niger daga madagascar magani ne an ka aiko na gargajiya saboda wanga ciwo magani ne mai yin rigakafi kuma masu ciwo ma ana iya a basu don su warke don abin da an ka aiko eh, na rigakafi kama mutum dari shida ake ya a yi a rigakafi kuma marasa lahiya kama dari uku a yi musu magani da wani an ga aiko lalle maganin gargajiya ne don can sun ce magani ne yana yi sosai kuma wanga ba mu an kai mu amshe shi da sahinga. Tuni dai 'yan ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari wani dan jarida mai zaman kansa abdulrazak ibrahim na cewa to allah ya sa kawar da an kai zaman tuji zama daya ko digon ba akan magance wannan annoba ta coronavirus amma ba nan gizo kasaka ba ya kamata cikin mani jama mun gura mu ce to ga irin namu a gura garin yanayi yi ai mun ji an ce ba na abu ne ba iyaka dai sabara ce ko kona abu can ba aka da su can a sa ruwan lemu lemu da sauran keke ba a bara kasashen yammacin afirka sama da goma ne aka bayyana cewa sun nuna sha'awar samun sabon maganin gargajiyar na kasar madagascar Afirka da nufin taka wannan annoba ta corona birki abin da ya sa kasar equatorial guinea ta amince ta dauki nauyin dakonsa har gida rai bangare yan diba kamar afirka ma to ta kama kanta to kin sai a ce kenan afirka ma ta yunkura a cikin wannan taimako da mu ce sai mu jira an zo mana allura da da tun can baya ma sun ka ce bai kamata yi da ba to ga magani ya zo kin sai ta tauya da kyau bayanan gwaje-gwajen da aka gudanar a yan kwanakin nan na nuna alamun cewa jamhuriyar Nijar ta fara shayo kan wannan annoba inda a fili ake gane yawan waɗanda suka warke ya zarta na waɗanda ke kwance a asibiti a halin yanzu kamar yadda a yammacin jiya talata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ce mutane 182 ne ke kwance a halin yanzu sanadiyar cutar ta covid-19 yayin da mutane 543 suka samu waraka daga wannan cuta da ta hallaka mutane 38 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma a kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka muna nan yaushe a shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukanmu na sada zumunta. yanzu kuma sai shirinmu na gaba baki mai yanka wuya amurka ta hannunta wa gwamnatin najeriya zunzurutun kuɗi dala miliyan 311 daga cikin wawurar gwamnatin sani abacha to sai dai 'yan kasar na fatan fa'idantuwa da kuɗaɗen rikicin ƙabilanci na ƙoƙarin buwayar gwamnatin jihar taraba wasu na ganin wajibi ne gwamnatin tarayya ta shigo domin kai ƙarshen wannan takaddama. jama'a assalamu alaikum a farkon wannan makon ne kasar amurka ta hannun tawa gwamnatin najeriya zunzurutun kudi dala miliyan 311 wato kusan naira biliyan 120 kenan daga cikin kudaden da aka ce tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta janar sani a Bata ta wawure ministan shari'a na kasar abubakar malami ya tabbatar da karbar kudaden da kuma yadda gwamnati ta tsara za ta yi amfani da su. a zango na biyu na shugabancin shugaba muhammadu buhari an samu nasarar dawowa da kuɗi dala amerika miliyan ɗari uku da goma sha ɗaya da doriya kuma su waɗannan kuɗaɗe har ila yau a ci gaba da namijin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ganin da ca kuɗaɗe waɗanda aka fato daga ƙasashen waje wato wanda ake zargin an yi sama da faɗi da su aka kuma dawowa da su sun fa'idanci 'yan najeriya to a wannan karo ba wancan tsari za a ji ba na raba kuɗin tsakanin masu kananan karfi wannan karo an yanke hukuncin cewa kudaden nan za a yi amfani da su domin ci gaban ayyuka muhimmai na raya kasa guda uku na farko shine hanyar da ta tashi daga abuja zuwa kano na biyu hanyar da ta tashi daga lagos zuwa ibadan na uku gadan nan da ake magana second niger bridge waɗannan su ne muhimman ayyuka waɗanda aka daidaito a kan cewa waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da su domin ciyar da waɗannan ayyuka gaba. To amma bayan waɗannan kuɗaɗe kudaden ana cewar kudaden da ke kasashen waje wanda ake zargin gwamnatin sani abace ta kai soje ta boye ko ta yi sama da faɗi da su suna da yawan gaske akwai wani tsari da zai kai ga dawowa da ire-iren waɗannan kudade kuwa ai kudaden da ake bin kadin su a halin yanzu suna da yawa gaske al'amari ba su kuma ke banta da abin da ya danganci gwamnatin marigayi shugaban kasa sani abace ba akwai kudade daban-daban da ake bin kadin su ta hanyoyi daban-daban kuma kamar yadda ka sani ba ba cewa ka kai makura game da abubuwan da ke da nasaba da bincike domin yau za ka yi tunanin da cewa ka kare bincike ta fuskar gabas sai ka aiki wani bayani ya fito ta fuskar yamma saboda ka abin da nake tabbatar ma da shi ta kowace kafa kuma ta kowace dangantaka da wani mutum ko wata al'umma ko kuma kamfani wanda ake zargin cewa ainihin an samu damuwa wanda ke da nasaba da sama da faɗi da kudaden al'umma muna ci gaba da bi a gwamnatance kuma muna samun nasarori kan kan kokarin dawowa da su kamar akwai kiyasi da ake sa rai kuma wanne ne ake sa ran zai dawo da gaggawa to gaskiya babu wani tsayayyen kiyasi amma dai da na san cewa za ka yi tambaya makamanciyar wannan da na iya baka haske akan ainihin manya-manyan kuɗaɗe daban-daban waɗanda ake bi da kuma ainihin mutanen da abin ya shafa amma dai a takaice za a ce akwai wakilan tsohon gwamnatin goodluck ebele jonathan da ake zargin sun sama da faɗi da kuɗaɗe masu yawan gaske a yarjejeniyar da kuke sa ran a an su nan da suka kai waje din? Ba shakka gwamnatocin da suka gabata bincike wanda ya danganci kokarin dawo da kudade. ya danganci da yawa da gwamnatocin da suka gabata ba da gwamnatin Ibele Jonathan ba kadai. A wancan karo wasu gwamnatoci da suka shuɗe har zuwa yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakai na kokarin dawowa da wasu kudade wanda ake zaune a yanka da faci da su. To sai dai da alama babbar damuwar 'yan Najeriya shine yadda za a kashe kudaden. musamman ganin yadda a can baya aka yi zargin rashin sanin yadda aka yi da makudan kudaden da gwamnatin ta karba daga wawurar ta sani abacha da kuma waɗanda take cewa tana kwatowa a shirin ta na yaƙi da cin hanci da rashawa. sunana comrade bala bello sakataren majalisar matasa ta jihar sokoto ni na ra'ayi game da waɗannan kuɗin da aka turo to yana da kyau shi muhammadu buhari kamar da yake kiran kai ne shi yana son talakan najeriya kuma ake ikirarin adalin shugaba ne to yana da kyau na shi amfani da kudin nan ta hanyar da al'ummar najeriya za su amfana kuma al'ummar najeriya mo especially mutanen arewa da aka bari a baya mun yi ta ana kawo irin waɗannan kudaddaki da kudaddakin da aka tara amma har yanzu babu wani abu da mun gani saboda haka muna kira gare shi bisa ga adalci da wahalar da talaka yake ciki a najeriya yanzu da shi ya amfani da waɗannan kuɗi domin talakashi amfana saboda ya cika alkawalin da ya ɗauka. Ɗaya daga cikin alkawuran da gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya yi a lokacin yakin neman zaɓe shine kawo ƙarshen rikicin kabilanci da yake ci yake cinyewa a jihar mai kabilu da mabiya addinai daban-daban. Ko a farkon wannan makon ma an sabunta da daɗaɗɗen rikici tsakanin kabilun Tibi da Najakun Icen a yankin Donga da ke kudancin jihar da ya samo asali tun a shekarar 1962 wanda kuma ke ci gaba da haifar da salwantar rayuka da dukiyoyi. To sai dai tuni masu fashin baki a jihar suka saka alamar tambaya da kuma ta babar cikar alkawarin na gwamna Ishaku tamkar yadda ya faru a gwamnatocin da suka gabata. To amma kwamishinan yada labarai na jihar Dan Juma mu ya ce sam ba haka ba ne. Eh ai nan kaga tun da shi gwamna a kita Dairu na Taraba ya zo mulki ya karbi mulki. Abin ya fara fage a kowa shi ne. Abin da akan wannan ma aka zabe shi. Ya ce a bani zaman lafiya ne zan muku aiki. Akan wannan ne mutane suka zabe shi. Kuma ya tsaya kan wannan ne. Ya dinga yin kokarin shi tun da ya hau mulki. a maganar zaman lafiya a taraba state wannan da ya faru in ta lura kaga tsakanin tv da jukun akwai wansu a launi akwai duk yana ya tabbata cewa an samu zaman lafiya ikan je da sauri a sa kwamiti a zuwa aiki a gane kon bakin zare din har a maganta abubuwa. An sha kafa kwamiti a man tamkar taron a sha shayi a watse. Za a kafa eh, kwamiti amma daga baya kuma sakatar da an sake samun rikici. Jama'an da eh, ba sa daukan koko yaya. Eh, ka ga shanin dan adam sai akwai bukatun mutane da yawa wannan game da abin da duk baka sani ba in mutum ya zauna wani lokaci sai ka ga wani abu ne zai taso wanda bai ma taka kara ya karya ba sai a yi abin da so duk haka shine yasa gwamnati takan nemi hujjar din wannan me yake taso da wannan din sai a yi din ga maganta abubuwa din so kaga wannan da ya faru a donga gaskiya ya zo a kowa da mamaki domin wayannan mutane ne da suka zauna tsakanin su shekara da shekaru suna zaman lafiya da junansu to shi yasa kawai kwacan sai gashi nan sun tashi a kai ta banna to yanzu gwamnati ta ɗauki mataki tun da an tura jami'an tsaro sun ga sun tsare wurin ana abin nan kuma dole gwamnati duba ni ne ma ya kawo abin nan na saka haka aka fara wata. Shin wai me ke ƙara ci gaba da haddasa rikicin a tsakanin waɗannan kabilun musamman rikicin na baya-bayan nan? Buwa Nanu daga ɓangaren kabilar Tibi da shugaban kungiyar al'adu da ci gaba al'ummar kabilar Icen Dr. Dibinu Samuel Ahmed sun nuna yatsa wa junansu inda kuma suke ganin lamarin ya fi karfin gwamnatin jihar. wanda wurin da ya shiga da ba wurin shi bai bari ma mutane wurin sa mm-hmm. mutane mutane na wurin daga baya wani zai zo mutane mu ba mutane nan ba mu koma Benue mana mutane wannan kasa ne ah mun ce wannan wani magana ne to a dakatar da wuraren da ana aiki nan sai mun yi gyara tukuna to mutane mu mun ga mu gugun bari mm-hmm. su kuma ba su gama mutane su sun bari ba to sai wayan sun da suka je mararaba sai aka je aka soma dukan wayan su mutane yanzu gidajen filin da ba suna mara ba sun wannan abu da zama yaki ba sai kona gidajen duka ba gidan cibi ko daya a maraba manyan-manyan gidaje duka an ga da kauyawa da suna kewaye da maraba duka sai kona gidajen duka gaskiya an rasa rayuka da dama da yake so abin nasu kawai kuna zaune da ga sun kawo muku a kas eh, an rasa mutane da kuma mutane kamar da na gaya maka gidan adamu da suka fara takin mutane mutane yan gari suka gudu suka koma wani kauye abin da muke so shine gwamnati su taimaka mana a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen hausa umar faruk musa da ibrahim abdulaziz Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na, ta albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe. Ismi Aisha Umul Jamil Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Amma يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم لله

A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci ya yi da za a sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar. Ko da hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Jama'ar ƙasar mu gwarzaye ne abinda shugaban ya faɗawa manema labarai kenan a jihar Arizona. Ya ƙara da cewa ko lamarin zai shafi jama'a sosai? Eh, amma dole ne mu buɗe harkokin tattalin arzikinmu. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki tana kama su. Idan aka iya gano cutar da wuri tabbas akwai magani kuma babu wata illa ta lokaci mai tsawo da cutar za ta yi. Abinda kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York Dr. Auxiris Barbot ta faɗawa manema labarai kenan game da cutar. Ko da yake idan ba a gano cutar da wuri ba akwai da daɗiyar illa a tattare da ita, yawanci mai alaƙa da ciwon zuciya. Ƙwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Kenya sun gano wata ƙaramar ƙwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya, wato masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci. Binciken wanda aka wallafa a mujallar Nature Communications ya ce kwayar halartar ta kara sauran daga daukar kwayar cutar malaria gaba daya. masu aro da haka ne kuma kawo karshen shirin namu baki daya a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Shehu Idi wujil da aka fi sani da dan goggo wanda Allah ya wa rasuwa a kanan Najeriya da fatan Allah ya ji kansa amin. Ina madadin Maryam Doda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Ciba Hero da haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. Bonjour, au micro Idrissa